wannan turawa yan banza yan hasara Allah ya saka mu musu gare su sun ci ana amanan mu sun ci alhakin mu sai assalamu alaikum wa alaikum salam da farko suna na su fi kuma su kalwa sai suna wani malami ne wannan to suna na mun kai da mu a matsayin na dan Niger ne na'am malamin kai la mun zo mu yi wasu yan tambayoyi ne haka to yawa eh, dangance da Nijar da ta fita ECOWAS wasu na cewa hakan fata da ta yi fata kyauta ba to kuma matsayin ku ɗan Nijar ne ne ra'ayin ku bisa ka haka eh, ni matsayi na a na Nijar wannan fitowa da Nijar ya shaida wani na goyi ba shi dari bishi dari dalilin me wannan fitowa sai da wasu sun ka jawo a Nijar sun sai da yawo ai cikin dokokin sai da yawo ba a sa magana kudita ba lokacin da aka kan sai da yawo yan siyasa su sun ku zo sun kai modifiye su kai modifiye don ra'ayin kansu don kare kujerunsu mm. sun kace sun sa doka an hana juyin mulki su je ku shaidawa kuma duka sai dawo sojoji ne su kafa shi a minista su son kansu minista su son kan zuwa yanzu kuma shekara hamsin ba daya duk lokacin nan kasa goma sha uku duk soji nake mulki kasa goma sha uku duk sojoji ne wata bivar senegal su kadai ne ta sibiri ni na goyi bayan wannan dari bisa dari tun da lahin shaida wai min sun yi kiran su su zo su zamna a sasanta a isawure sun ke ba su zuwa an sun ke jirgin su yayi fan min yake za a turo musu jirgin presidential sun kace a ba sa so sun gyara ah? delegation cin na togo su sun zo sun yi ta gira sun gira so bi yana zuwa nijar. to su me su da an kace su zo su ke ba sa zuwa ni na goye bayan wannan fita da ribi da Allah ya sa kuma ya zama mu yan Niger mu duka tun daga Tera har Bilma tun daga Gaya har durku ya zama mun duka alheri da wannan hitowa da kai Allah kuma ya sauko mun da kwanciyar hankali da hadin kai da hadin kai yan kasa yan kasa kuma su kama ba a samu yanki fa sai an samu a firgi da shidi shekara nawa suna cikin wahala da sun ka kama juna ba sun samu yankin kansu ba yanzu kuma suna cikin jin daɗi to mu ma yan nizar abin da muke so gare su su kama juna mu yi uwa dai uba daya mu yi aiki tare wannan turawa yan banza yan hasara Allah ya saka mu su gare su sun ki ana amanan mu sun ki alhakin mu sai dawo shi kuma suke amanan mu na gode muku da wannan tambaya da kan a wannan irin shawara za ku ba shugabanni dan ƙara goya eh, wace mutan hankali shawaran da za ni ba shugabanni dai duk shawaran da talaka kukan da su saurari kukan talakawa su saurari kukan talakawa tunda in babu talaka babu gwamnati in babu gwamnati babu talaka yanan talaka da gwamnati taro suke duk talaka in ya kai kukan shi wajen gwamnati gwamnati ya saurare shi menene wannan kukan da ya kawo ah, in abin da za a sa mai hawaye ne nan take a ce to in kuma abin da za a ce mi to dan gida lokaci kaza a dan jira. ni hankuri da wannan abin Allah ne ya kawo wannan canjin lokaci ba mu muka kawo shi ba Allah ne ya kawo shi Lagos ba ta da hujjar da za ta kaka mu mutakun kuri saboda ba ita ke rike ba da kasai kungiya ce hada ta ne akai kuma ana iya bude ta in ka ce ma ba kai ba kai amma matsalar da ta kawo haka kusa kan mu an yi juyin mulki kenan saboda yanzu ka ce kana cikin kungiya da kwai kudin ka ciki in kai ka shiga ba wani abu aka ma ba ana iya cewa a wannan abin naka ba za shi dauka ba saboda kai ne kai niyya ka shiga kamar kungiya ce ta mafiya ka gane ko in ka shiga ba ka hita to kenan ita sai da yawo haka ne take duka uwan da suka hada ta in banda ɗaiɗaikun su banda Nijar duka kewayen gawa ne ke cikin ta don ka ba musulmin da ke cikin ta guda nawa ne ciki magana saboda Allah kenan ka gani ƙasa ce ƙungiya ce wadda ta shahe kamar ta mafiya ba kungiya ba ce ta gaskiya eh abin da aka ce musu can a yi su ma suna aiki ne da shi ai ba su ke jiran kansu ba ka gani yanzu ka dibi mulkin wannan na najeriya ne ya kai shi faran shi ka gani ai sai ka diba ka gani kenan ita faran shi tana lamari na allah ne in muka ci gaba da addu'a muka ci gaba da yin daidai shi yana iya gyara muna assalamu alaikum aminu wa alaikum sunana uga sufi ko zan san suna malama sunana muhammad salisu sb malam muhammad sani za mu yi maka wasu malam salisu za mu wasu tambayoyi ne akan kaka to ba lahi ina tambaya eh akai dan nijar ne ko haihan maradi ne sosai kana da labarin cewa siriya eh nijar ta bar siriyawo na je ta fita siriyawo kuma hakan yayi yi. eh to menene ra'ayinka bisa haka yawwa bisa kan haka saboda sai da yawo ta kakaba mu kunkumi kuma ba ita ce daidai ta sa ta kunkumi ba gaskiya eh ko ba gaskiya ba Gaskiya. eh wata shawara ke gare ka ga shugabanni dangance da eh, mulki na Nijar haka baki da eh to bisa kan mulki na Nijar komi ne yanzu magana ta domin Allah kowa ya sani ba wanda za a hidin karya wanda ka ji ya gayi wani abu saɓanin haka to ra'ayi ne da niyyar shi amma yanzu komi saboda Allah tsaye yake magana ta saboda Allah ko ba gaskiya ba amma rayuwa duk duniya ne komi tsaye yake cik eh, saboda Allah in kaji wani ya ce ma akwai kasuwa to san rai ne ko kuma ya hito ya saida eh amma saboda Allah babu ta eh ko ba gaskiya ba to sai dai lamari na Allah ne in muka ci gaba da addu'a muka ci gaba da yin daidai shi yana iya gyara mana amma maganar mulki ko wani abin ga kawai mu koma bangaren Allah amma shi ma bangaren mulki yana iya zamanto a ce sila eh ko ba gaskiya ba inda in wani abu bai faru ba nan ne wani abu ya faru nan wajen eh magana ta saboda Allah eh amma wanga lamari saboda Allah sai dai a ci gaba da a kawai Mali Burkina Faso da Niger bacci sun fita daga sai da yawo muna so su haɗa gwiwa assalamu alaikum wa alaikum salam sunana ugas kana magana da Benjamin Benjamin dan za mu so sai tambayoyi ne haka to muna jira eh kwatsam cikin wasu 'yan lokuta kaɗan sai muka ji ai ɗan Nijar ne ko? Tabbas ɗan Nijar ne an haife ni a cikin garin Maraɗi. Cikin garin Maraɗi. Insha Allah. Shawara ce muke so gaba To yana ji. Yawwa kwatsam sai muka ji ƙasashen nan guda uku ta Aliyan sun fita daga Nijar eh daga ƙungiyar sai da yawo. Ko mi za ka cewa ra'ayinka dangane da fitar da suka yi? To gaskiya babban ra'ayina shine wannan hukunci da suka ɗauka mun jima muna son shi. mun jima muna son shi saboda tun a lokacin da wasu ƙasashe na yammacin afirka sojawa suka fara amsan mulki sai da yawo ita ƙasa ƙungiya ce ta haɗin gwiwa ta wannan ƙasashe mai amma yau wannan ƙungiya ta kasance ƙungiya ce wadda ba ta son talakawa ina ce ba ta son talakawa me hujjata hujjata shine duk a cikin ƙasashen nan idan ka ɗauka mali burkina faso Eh, Niger wannan kasashe uku talakawa ne na cikin wannan kasa suka fito a yayin da sojawa suka amshi wannan mulki suka nuna sun ji daɗi ita wannan kungiya sai da yawo idan tana son talakawan nan ya kamata ita ma ta tambayi ta goya bayanta mai ba ta ɗauko wasu Eh, sanction ba ta ce za ta azama wannan kasashe saboda ita tana son demokuraɗiyya ita kuma demokuraɗiyya an ce mulki ne na talakawa domin talakawa wanda talakawa suka zaɓa yau ko ba ta hanyar zaɓe ba idan talakawa suka fito suka nuna suna son ka to ya kamata nan ma demokrasi ce me ya demokrasi le principe du centralisme démocratique idan kun yawa yau kuka ce kuna son wannan to 'yan tsirarin nan da ba su son wannan to kawai an zamto demokrasi dama ita demokrasi in ka doka muhammad kaddafi tsohon shugaban ƙasar eh, libya ya ce demokrasi kamar mulkin mallaka ne na mutane wanda suka fi yawa yau ko zaɓe aka yi sai ka samu wanda ba su san ka to balle an zo su ya sa amshi mulki da hannunsu sannan kuma abin da muke jira ga wannan kungiyoyi na IS Mali, Burkina Faso da Niger. Muna so su haɗa gwiwa kuma su ƙara fita daga kungiyar Emuwa. Idan suka fita daga wannan kungiyar Emuwa, abu na gaba wanda muke bukata su mana su haɗa gwiwa domin mu samu kuɗi wanda wannan kasashe za su dinga amfani da su saboda dukkan abin da ake yi wannan abubuwan hukunce hukuncen da sai da yawo take doka a'a ba tana dokan shi bane don kudurinta da ra'ayikanta ne a'a turawa ke rubuto masa ce ga hukunci da muke so ku dauka ku dauki wannan hukunci akan wannan kungiyo akan wannan kasashe domin mu ba komai muke so ba mu fi so idan wannan hankalin talakawan suka ba sa ga hankalin shugabannin su mu za mu yi amfani da wannan dama domin mu shiga wannan kasashe eh, arzikin da ke cikin wannan kasashe za mu kwashi abin da muke kwakwasa mu yi gaba yau in ka doka faransa kasar burkina faso ta kori sojawar faransa sojawar faransa shekarar suna a cikin burkina faso ne amma ba abin da suka aiwatar sojawa kullum ana zuwa a kashe bayan allah mutanen burkina faso mai fitar su daga cikin burkina faso an amshi sojawan nan wanda eh, suka amshi burkina faso yau sun ko sun samu wani gari wanda ake ce ma kidal wanda su suka yi suka yi yakin su suka kori yan ta'adda da suka mamaye wannan garin a lokacin da akwai wannan sojawa na faransa wannan gari na kidal eh, wannan gari na kidal yan ta'adda ne ke mulkin shi ne amma yau an kore su an kore su yau kuma gashi wannan su ya ci gaba na a Nijar ma haka akwai abubuwa da dama wanda muke wanda mu ƴan ƙasa muna tunanin cewa a'a wannan ƴan ta'adda ba kowa bane illa bancin turawa suke ba su makamai domin su zo su tara ma ƙasa hankali su kuma su yi amfani da wannan dama domin su je su kwashe arzikin da ke cikin wannan ƙasa sannan abin da muke so na gaba shine wannan kungiya ta sai da yawo hukunci da ta ɗauka bai dace ba saboda kungiya ce wanda shugabannin kasashen afirka suka asasa kenan bai kamata ba a ce sai wani can daga baya wani bature ya ce ka ɗauki wannan bai sassa da aka kungi aka aka aka aka yi kare wannan kungiya ba kenan bai kamata ba a ce yana ba da hukunce hukunce wanda za a doka a ce wannan kungiya su doka da sunan wannan kungiya sannan kuma wannan fita da muka yi mu alkhairi ce gare mu saboda kayan mu fita wannan kungiyoyi suna ta mana barazana cewa za su kawo mana yaƙi ko da ƙarfin soja ko da ƙarfin to domin a maida 'yan farar hula saman mulki amma yanzu fatanmu daga wannan kenan haka din ya kwanta lafiya lau shugabannin ƙasar mu za su yi mulki su lafiya lau har su kare iya adadin da za su ɗauka domin gyara ƙasa in ya so za su maida wa farar hula wani. ka ɗauka tarihi cewa ba Nijar ba ce ko Burkina ko Mali ta fara hita daga cikin ECOWAS ƙasar Murtani ita ce ta fara hita daga cikin ECOWAS kuma hita ƙasar Murtani daga cikin ECOWAS bai canza wata alaka ba da za a ce ƙasar 'yan ƙasa sun shiga wani mawuyacin hali idan suka shiga makwabtan ƙasashen su kusan ma in ka tafi kamar irin yanzu ka shiga ƙasar Cote d'Ivoire za ka ga dan ƙasar Murtani ya yi daraja shi da bai cikin fara farafar da dan ƙasar Nijar ma a cikin ƙasar eh, Cote d'Ivoire. Kenan ga wannan abubuwa ne wanda sai dai kawai mu ce Allah ya sa dai hakan shine ya zama alkhairi amma ni ba ni tunanin cewa wannan dalilin zai sa mu'amalar da ke da kwai tsakanin kasashen mu. Eh, da makwabtan kasashe a ce ta yi tsami ko ta yi wani abu duba da in ka ɗauka yanzu eh, kamar Nijar ita da ke iyaka da Najeriya da Benin kusan duka mutane da ke cikin Nijar Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya ke kenan duk yadda shugabanni za su ɗauki wani mataki ina tunanin cewa gaskiya an yi cuɗan yadda an zama ɗaya yadda ba za ta yi wani tsami mai tsawo ba gaskiya insha Allah wata shawara ke gare ka da wannan shugabannin guda da haɗin ƙara haɗin danƙon zumunci ai gaskiya wannan shugabanni guda uku kusan in ce maka shugabanni ne jajirtacci wanda sun ɗauki hanya wadda take ta gyara kasashen su ce inda inda shugabanni suka koma suna sauraron kukan talakayensu eh kaga ai sai a ce alhamdulillah dama menene ke shugabanci na gari ka saurari talakan da kake shugabanci menene ra'ayin shi akan duk abin da za a tattaunawa tunda rayuwa ce ta yau da kullum ta talakan na yana wani abu wanda duk zai kawo mai sauki shi talaka ya sani idan ya kai kuka ga shugabanni su shugabanni ya kamata a ce sun duba wannan kukan da ya kai musu kuma sun yi amfani da shi to kuma ka ga ta tahiyar da su wannan shugabannin suke duk kusan abin da al'umma kasashen suke so shine suke tahiya bisa shi yana kaga amma in ka doka amma muna Nijar in ba dan kamar yanayin ayyuka da sauran abubuwa da suka wakana ba da akwai taro da za a yi ma na ƙasa na jin ra'ayin 'yan ƙasa bisa kan tsarin kundin mulki na kasa a kawo mai kwaskwarima da gyaran huska kenan kaga wannan damar da shugabanni suka bada take nuna cewa tabbas wanga shugabannin shugabanni ne na gari wanda suke so su yi amfani da abin da al'umma suke so wanda zai kawo mu ƙasar su ci gaba to kaga ai sai mu yi san barka kawai ai kasashe guda uku sun sun fita daga kungiyar ECOWAS haka Burkina Mali Niger kana matsayin ka na dan Niger mazaunin Niger kana ganin fitar da suke tana iya zama mana alkhairi ko ko suna iya kawo tikas dangance da tsaye eh, kasashen nan guda uku haka ne ne ra'ayinka haka eh mu dai ga fita mu dai mun ji dadin ta saboda mu ma da muna goyon bayan mai ta daga hannun su sai ta daga yi mu tsaya mu kai mu kan kanmu mu tsaya mu yan ƙasa mu zauna mu taimaki kanmu mu gyara mu kanmu mu kama mu ƙasar mu ta ci gaba shi yasa muke wannan karatu kuma muke wannan aiki kana ganin fitar da suka yi a ganin ka 'yan eh, Nijar eh, shugabanninmu suna iya wasu kokarin da za su kamawa wannan guda ukun su gina kansa haka. eh gaskiya shugabannin mu ne in sun kama wallahi suna iya sai dai ba su yi amma sun kasar ta samu ci gaba kungiyar ba sulhun bane ke gaban su ba taimakon talakan kasashen bane ke gaban su wa alaikum salam za su fi suna na ko san suna malamin sani salisu suna na sani salisu ina da wasu yan tambayoyi ne amma haka to Allah ya sana ai dan Nijar ne gajo cikakken dan Nijar kana zama kwatsam sai ka ji an ce Nijar sai kasashen nan guda uku sun yi ta daga kungiyar su yawo eh Burkina Mali Nijar eh a matsayin ka na dan Nijar kana ganin fitar da suka yi tana iya zama alkhairi ko tana iya ja wasu matsaloli kamar haka eh to kasan ba wai sun hita bane kwatsam haka kamar sun yi amfani ne da kiraye-kirayen da talakawan kasashen suke musu dangance da ita kungiya an azata ne saboda kawo sauki ga dukkan wannan kasashen da suke cikin wannan kungiya ta ECOWAS kungiya ce wadda aka kawo saboda kawo sauki bisa kan abin da ya shafi tattalin arziki da sauransu da kuma talakan kasashen duk idan suka shiga cikin kasashen juna su samu sauki rayuwa da abubuwa da wanda za a cewa wannan kungiyar za ta amfani daga kasashen to kaga in aka ɗauka duba da irin wannan juyin mulki da ya zo Eh, kusan ita kungiyar ta sauka daga bisa layin abin da aka kafa ta da shi ta ɗauki wani tsanani ne ta azama eh, ita ƙasar Nijar wanda ba haka ya kamata a ce ta mu'amalanci Nijar ba. Kenan kaga dole ne 'yan ƙasa su yi kiranye dangance da wannan al'amarin da ke kasanta cewa wannan ƙungiyar zaman ƙasashen mu ciki bai da wani unhani Kenan shine shugabanni suka diba duba da zai ta hanya ta lalamawa da ya kamata a ce an samu eh, daidaito tsakanin su an samu eh, diplomasiya ta shiga tsakanin su amma kuma aka yi ta samun kurakurai dangance da su ecos in suka yi ta musu alƙawulla wanda a ƙarshe an su nan suka ga matakin da ya kamata shi ɗauka shine sai ta daga cikin wannan ƙungiya tunda ƙungiyar ba sulhun bane ke gaban su ba taimakon talakan kasashen bane ke gaban su. ربنا أتم لنا نورنا واتم في سعادة أجالنا هذا ذلا ظاهرا بين rabbana ربنا أرحم الراحمين يا alamin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka رحمة warhama innaka anta lwahab ya wahab ya wahab ya wahab ya wahab rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ya alim ya alim ya alim ya alim allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yashau bidunya wal akhirati yarzuqu man yashau nijar kul dunya wal akhirati yarzuqu man yashau bidunya wal akhirati yarzuqu man yashau bidunya wal akhirati la da cingin kasashen musulmi gaba daya ubangiji allah dafa mana ubangiji allah taimake mu da albarka annabi da alqur'ani bi hurmati alhamdulillah fadir samawati wal على رجائل الملائكة والسلام ولي أجن عجيم سنا والثلاثة ورباع يزيد في كل ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير عبد الله للناس من رحمته وهو على كل شيء قدير يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا فتاه بحرمة ياسين والقرآن الحكيم هناك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوم ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على كسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيها أعناقهم أغلالا فهي لذقان فهم مقمحون وجعلنا بين بين ايديهم صدا ومنازل صدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسلام عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذرهم من اتبع الذكر وبشر ما نزل اليهم وبشرا جوانا اجرا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا اكرم اكرمينا يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين ekwat ita ce tsayawa cikinta shine matsala to a haka shi na muna da warin ciki bisa kan haka na san dai aikin na kuwan ga na gwamnati ne يعني الحمد لله wato aka ce gwamnati an ce talaka to shi ko duk abin za a cewa an samu matsala ba sa gare shi wato shugaban talaka ba za a jin daɗi ba to don haka alhamdulillahi in dai ita ce tsayawa cikin ta shine matsala to a ta shi yahi tunda ba wanda bai gudun matsala ko ba haka ba don haka shugabanninmu sun yi abin gani sosai kuma suna cikin yi kuma ba mu hidda tsammani wato talaka ya ji daɗi ɗari bisa ɗari saboda me yasa saboda sun ga abin da zai zama min matsala wato sun hita daga cikin shi kuma bayan haka muna kyauta su can wato alheri zai samu ga Nijar kamar yadda muka ga ya samu galibi lokacin lokacin kadafi ke ko eh, yawa kuma bayan haka nan wato mun ga ya samu kasashe da dama wanda talaka yana jin daɗi sosai yadda ya kamata kenan duk mai son talaka ba zai so shi da matsala ba don haka haka alhamdulillahi mun gode ma wannan shugabanni wato suna da niyya wadda take ita ce kuma bayan haka nan muna gani ɗan uwanmu duk suna yin magana bisa kan waga da aka yi ta abu yi kyau abu ya yi kyau ubangiji Allah ya kara musu himma da kwazo kuma Allah ya kara musu lahiya da imani kuma muna fatan waga kasa Allah ba mu zaman lahiya mu dai almajirai ne muna nan muna tayin addu'a in mun yi sallah mu yi addu'a in mu yi azumi mu yi addu'a mu yi sadaka mu yi addu'a ba sa kasan mu saboda mun ga matsaloli da suka samu wasu kasashe makwabtan mu da canjin su to wannan ba mai fatan su to dan haka nan tunda ba mai fatan su to alhamdulillah ubangiji Allah kara kama mu waga matsala wato da zuke sirin tun karo mu Allah ya mun maganinta Allah ya kara mun maganin maganinta dan albarka annabi da alqur'ani dan haka ku masu aikin da shi zuwa gabanin ubangiji Allah kara muku karin gwiwa kuma ubangiji Allah kara muku farin imani wato a yin aiki yanda ya kamata kuma talaka san talaka ne ba wa Allah shi mai san lokacin a taimaka mashi in yayi a taimaka mashi insha Allah in haka akai aka yi haka nan to za a samu wato kasan mu sai ta yi wani irin babban tsari wanda ba a zama kuma yanzu haka ma gaba take tunda me yasa yanzu ta yi rawar gani abin dibawa ce ta in ta yi rawar gani abin dibawa ce daga idanun duniya ah, kuma uwan ga manyan kasashe uwan da suka dahowa ma Nijar ubangiji su ma Allah ubangiji ya kala sa su dahowa mu dan Allah ne ya kawo haka ba mutum bane ba Allah ne ikon Allah ne kawai kuma ga shugabanni suna zo wato ana ta roƙon Allah ana ta roƙon Allah to dan Allah alinka alinka alinkin bale yankuna daban-daban na ƙasar Nijar suna bikin goyon bayan ficewa daga ECOWAS tare da kona gawar Sidiyau tuni dai an fara jana'izar sai yawo tun makon baya da ya wuce ra'ayoyin 'yan nijar suna ta farin ciki yayin da aka ce an fice daga sai yawo saboda karan tsana da ta saka wa kasar ga sauran kasashe ku ci gaba da bibiyar wannan shafin Ogasufi tv saboda kawo maku labaran nijar a kowane lokaci toshe musu hanyar an rufe musu boda an ɗauke musu lantarki an hana cinikayya tsakaninmu tsakaninsu da duk wani wanda ma suke makotaka da shi to me ya rage zaman su na menene sai su zauna sai kuma sai an karasa su an karasa kasar an karasa kasara su mu je mu a zuba a gani da suka tafi me ya ci su da aka tunda aka gindaya musu wannan takunkumin waye aka ce maka ya mutu a cikin kasar Nijar kuma yau aka fara yin ku a cikin shekara arba'in da tara da kafa ECOWAS ku nawa aka yi kuna kai tsaya in faɗa maka waɗanda ma suka kirkiro ECOWAS ai waɗanda suka yi ku sojoji ne. Amma maganar ta gaskiya shine Faransa ta durƙushe. Tattalin arzikinta ya ƙare ta shiga halin kakanaka kowa ya bujurce mata. Kuma ina so ka kusan rabin wutar lantarki da ke Faransa daga Nijar Nijar ce take bata shi daga uranium ɗin Nijar. Kusan rabin Kuɗin wutar lantarkin ta saboda haka da su Allah ya taimake su suka yi awon gaba da faransa su ma Nijar din ai Allah ne ya kubutar da su